أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗuwar mu a wannan lokaci mai tsarin albarka wannan yammaci na talata goma sha tara ga watan rabi sani a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin wanda daidai da sha hudu ga watan hudu shekara ta dubu biyu da tara miladiya a cikin wannan masallaci na juma'a mai tarin albarka da ke nan kwangila domin ci gaba da karatun wannan daura da ake yi muna roƙo Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sufofin shi na dauka Allah ta'ala ya mana jagora wannan kuma shine darasin mu na hudu a cikin wannan risala ta Ibn Abi Zaid al-Qayrawani ko kuma kace muqaddimar risala a darasin mu da ya gabata kafin mu shiga kai tsaye wani dan uwa ya na bahar da ni dangane da wasu abubuwa guda uku abubuwa biyun farko su ne ayoyi da na ja na yi jan su aya farko da na ja ya ce na ja ta ne faɗin Allah ta'ala qala nabba'ani Allahu al-alim al-khabir aka yi ko yawwa Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi abin da yake daidai kuma shine qala nabba'ani al-alim al-khabir in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wato kaga sai ne kai na ismul jalala kenan inda ba ne yake ba ƙur'ani kenan malam sai aya ta biyu da ke cikin suratul baha ya ce na karanta ta izhaba inni kuma asma'u wa ara maimakon qala la takhafa innani kuma asma'u wa ara ina ji an tuno lokacin da nake karanta ayoyi Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi sai wuri na uku da ya na bahar da ni cewa dangane da nake to maganar yan uwan annabi yusuf tare da annabi yusuf da muke magana kan cewa shi allah ta'ala ya san ma wasu yusuf bihi nafsu abin da zuciyar mutum take kudurta mai take kawa ta komo ko da bai lafazanta abin ba a daidai lokacin na hikaito maganar annabi yusuf alaihi salatu salam sai na ce annabi yusuf ya ce in ya tsare faƙada raga akhullahu min qablu alhali kuma wannan magana ce ta yan uwa annabi yusuf ƙalu in yasriq faqad saraka akhun lahu min qablu fa asarraha yusuf fi nafsihi fi nafsihi wa lam yubdiha lahum ga abin da annabi yusuf yace qala antum sharrun makana Allah fata haka yake ko Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi Allah ta'ala ya sa mun yi tarayya a cikin ladan hisa muke bukata alarmomi su zama kurkusa da aya ta sulliya ta so mana idan ina cewa mala isa ma sanin bai ji har yanzu da aran mun yana buƙatar su yi kusa da mu sosai da sosai domin ya ga su ne ahlullahi wa safawatul mala qul al birri wal ihsani was sabri wa tuqa hulahu ja'al qur'an yunfasila Allah ta'ala ya sa bi tarayya eh Allah ta'ala ya sa bi tarayya a cikin ladan baki da magana ta wannan uwa da ya so ya tambaya na zo maimaita maganar amma ina jin akwai alakan maganar a gaba saboda haka idan mun samu maganar idan ban manta ba insha Allah ta'ala zan yi magana magana da wannan wayi jiya cewar batun sifa ta an-nuzul ta Allah ta'ala yana sauka a kulufin dare na karshe eh yana sauka yace ilimin shi ne yake sauka ko kuma shi karan kanshi ne yana da kyau a ce mu amsa tambayar amma in Allah ta'ala ya kaddara mun je gaba daidai lokacin da zamu kare magana a sifa ta Allah ta'ala sifa fi'liya zamu sake maimaita maganar daidai inda malam yake magana cewar Allah ta'ala zai zo farfajiyar ranar tashin alkiyama ya kafa hujjar faɗin Allah ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kaga wani ya nuna akwai sifa ta almaji'a kenan idan muka je wurin sai ku tunatar da ni a ba dan uwa amsa magana shi a yanzu zamu shiga magana malam kai tsaye Allah ta'ala ya mishi rahama a matsala ta nawa zamu tashi yanzu ta takwas ta tara mun kammala matsala ta takwas matsala ta takwas ita ce alal arshi tawa wa alal mulki tawa matsala ta tara walahu al asma'ul husna wa mala yake bayyana aqida ta ahlus sunna yake cewa aqidar su ita ce walahul asmaul husna shi Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa kaf din sunayen Allah ta'ala sunaye ne kyawawa domin al-husna muzakkar ne kuma annas ko Jami? eh mu'annas ne me muzakkar nashi eh eh ahsan shine muzakkar nashi sai zama ka fahimci wannan ko yana cikin malik cewa shi Allah ta'ala kaga ahsan da ahsan da hasan wanne yafi ahsan shi yafi to sunayen Allah ta'ala ba wai hasan bane ahsan ne sunaye ne mafiya tsarki ba wai tsarkaka ba mafiya tsarki babu abin da yake su kyau da cika da bunƙasa da tsafta da tacewa sunayen Allah ta'ala kenan wasu sifatul ula yana da sifofi maɗaukaka domin al'ula shi kuma jami ne na min jami ne ko mu'annas jami ne ko mufrad mufrad ne na al'ula muzakkar na shi ne al'a'la mana sunayen Allah ta'ala sunaye ne alhusna sifofin shi kuma al'ula sifofi ne maɗaukaka mana a duk sunayen Allah ta'ala babu babu na ƙasa babu hasan gaba ɗayan su ahsan gaba ɗayan sunaye ne kyawawa sifofin shi gaba ɗaya kama daga sifa fi'liya da sifa zatiya da dukkan sifofin shi sifofi ne cikakku sifofi ne maɗaukaka babu tawaya ko na ƙasa a cikin su kuma haka Allah ta'ala ya bayyana wannan a cikin alkur'ani yake cewa huwa Allahu al al-bari'u al-musawwir lahu al-asma'ul husna haka ne yake cewa qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyan ma tad'u falahul asma'ul husna aya no kenan biyu Allah ta'ala yake cewa me so ka wata uku walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha kace hmm? me wata ta zawo allah Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna gafara ka wani wa duk sunayen Allah ta'ala sunaye ne kyawawa kaf ɗinsu to sunayen Allah guda ne eh babu wasu akwai wasu ke na amanya boye malhari hari sunayen Allah guda ne eh waye san adadin sunayen Allah sunan Allah gaba ɗaya su noni Nigeria ne ko ya ce sunayen Allah gaba ɗaya tara ne haka ne ko ba ka bane eh hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata garfi ne cewa inna lillahi tis'an wa tis'ina nasman mi'atu illa wahid man ahsaha kal janna Allah ta'ala yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya dukkan wanda ya kiyaye su in an ce kiyayewa shine ka iya hurta su kada wajen alhaliku ka ce alhaliku kaga alhaliku mahalicci alhaliku mai aski ko ba kai ke ba so da ka hurtawan ka iya faɗan su daidai wa daida abu na ɗaya kenan abu na biyu kuma ka san ma'anarsu abu na kuma dama Allah ta'ala ya faɗa ko shi ne ma abu na farkon fada'uhu biha in ka tashi roƙon Allah ka roƙe shi da su kar ka roƙe da wasu sunayen da ba shi ba kun fahimci wannan da ke ko to yanzu wani hadisi yana nuna mana sunayen Allah ta'ala ɗari ne ba ɗaya hadisin da yana cikin bukhari so ga ba ta inganci ma ba ta taso ba hadisi ne garau kamar rana garjan azhar sai malamai suke cewa a'a wannan ba yana nuna kididdigar sunayen Allah ta'ala kenan ba domin akwai ruwaya da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gari zai yake addu'a yake cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahada min khalqik aw ista'sarta bihi fil ilmi al-ghaib 'indak yake cewa ya Allah inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka ina roƙonka da dukkan wani suna da yake naka ne waje kuma waje ban ita ɗaya bayan ɗaya azwa bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak da ka sanya ma kanka suna da wannan aw anzaltahu fi kitabi, ko ka saukar da wannan littafin wannan sunan a cikin littafinka littafin Allah ne littafin Allah nuni ne ɗari da goma sha hudu Wancan ya ce ɗaya wanda ya ce ɗari da goma sha ɗaya ɗari da zana wakacin malam umar ɗari da sha hudu ah, mumtaz da wanne da wanne bari mu ambata maka waɗannan ƙur'ani injila a taura zabura hudu ci gaba to su ibrahim biyar mun ji mun ji su ibrahim biyar shida eh a shi Allah su ibrahim ya ce bai ce goma ba shi ce su fi ibrahim musa su ibrahim da su musa su musa su ne a taura wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in mawidatan wa tafsilan li kulli shay'in fa khudha bi quwwa wa amr qawmaka yaqum bi aqniha Mhm. a ka ce 114 a mu Allah ce ya bai su Ibrahim kawai adadin su ba mu sani ba kuma gana da bayani to Allah kuma ya ilmi fa tukhrijuhu lana kuma yanzu wannan wa hasubura a Allah kuma ya ilmi fa tukhrijuhu lana ai bi jayya ba mun ji wannan ne ma'aramomi kuma yana abin nan kun ci wannan da kyau sai sa au zalta fi kitabi ko ka saukar da wannan suna a cikin littafinka sawon littafin alkur'ani littafin asawara littafin injila wasu littafan da Allah bai bayyana mana cewar ya saukar da su ba ya je saukar da su amma bai bayyana mana ga annabawa ba kaga duk wannan sunan kana roƙon Allah da shi kun ci wannan ko aw anzaltu bi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqi ko ka sanar da wani daga cikin halittarka wannan sunan aw ta'azarta bi fil ilm al-ghaibi inda ko kuma ka bawa kanka sani a cikin ilimin ka na gaibi babu wani wanda ya san ka da wannan sunan wani ya nuna sunan suna da yawa ko ba su da yawa suna da yawa kenan sai malamai suka ce babu cin karo tsakanin wannan hadisin da kuma hadisin mai karanta da na bukhari hadisin bukhari yana nuna daga cikin sunayen Allah ta'ala akwai da tara, ya ware su wanda yayi kaza yayi kaza to dakhal janna sukan buga misali ka ce da ɗalibanka akwai sahihul bukhari kana da sahihul bukhari mai juzu'i hudu kana da shi guda goma duk wanda ya haddace juzu amma a cikin wannan hutun da ake yi to zan bashi daya wani ya nuna sahihul bukhari ga guda goma ne eh bai nuna guda goma bane ya nuna a cikin wanda kake da su ne dai kawa da adadi kaza ko kuma ka ce ka ware naira goma goma a dukkan wanda ya haddace sura ɗaya a kowace rana a cikin sati guda ya nuna iya ka kenan benin a wannan ka ware su ne saboda ga wanda yake ba saboda ka sunayen Allah ta'ala sunaye ne suna da yawa ya bayyana ya faɗi cewa annabi shi annabi tsira ya faɗi yana da tara duk wanda ya haddace su gashi gashi kuma an yi saɓani sosai da su zo da lissafin tara ɗin nan sai mun zo fasara addu'a na mata fashin baki ne na huce ya nuna sunayen in kana neman tafasil akan sunayen ka samu sharhu asma'i al-husna na eh, eh, na shi aka da na zo muku da shi na daga muku kun gan shi shi ya ɗauki sunayen Allah ta'ala Al-Husna, kowanne ya yi mishi bayani filla filla dake dake da ka ga wannan zai taimaka ko da babun tafsiri ne ka karanta ayoyin da za ka karanta a yau a cikin su akwai sunayen Allah akwai al-hakim, akwai al-qadir, akwai kaza sai ka ɗauko sharu a Al-Husna, sai ka duba waɗannan sunayen Allah duk da cewa malaman tafsiri sun yi bayani amma kaga wannan littafin tunda an ware shi ne domin shari'a kan sunayen za ka samu su ƙarin bayani da masu tafsiri ba su kawo ba saboda yana da kyau shiru asma'ul lahi husna ba shi da yawa sosai da sosai man manta ba daga nan zuwa ƙarshen dauran Allah ta'ala zan ɗauko muku shi in ɗaga muku shi ku gan shi haka na kuma abin nan qawaidul musala ta Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shi ma ya kawo wasu daga cikin waɗannan sunayen Allah ta'ala din yi kokarin shi ya kawo hakan nan wannan littafin da na ambata muku sharhin risala na wannan sharhin wannan mukaddima da malamin mu ya rubuta Abdul Muhsin Al-Abbad shi ma ya kokarin kawo 99 din a ciki wasu suna shiga wasu wasu suna shiga wasu amma lallai sunan Allah nan ka tabbatar sunan Allah din ne wani inganta in ba ka ba gargaje ka kira Allah ta'ala da sunan da ba na shi ba kuma dukkanin sifofin Allah ta'ala babu sifa kaskantacciya duk sifa ne mafiya cika da kamala bai kamata mu ketare nan ba ba tare da mun yi bayani kan suna na manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba dan Allah ta'ala yana cewa wa rafa'ana laka zikra sunayen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare sunaye ne da suke cikakkun sunaye masu cika da kamala kuma sunaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunaye ne da ke dauke da suna da kuma sifa abubuwa guda nawa kenan biyu ga shi suna ne ga kuma sifa misali muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine kan gaba wurin sunan kaga muhammad suna ne kuma muhammad sifa ne ma'ana wanda ake godewa kun fahimci wannan ku shine ma'anar hamada yuhammidu muhammad ismul maf'ul muhammad ismul fa'il ma'ana ke ne muhammad wanda kake godiyar shi kuma manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wasallam shine muhammad wanda ake godiya to yanzu muhammadin da ke cikin mu shi ma suna ne da suka ko kuma suna ne kawai eh lokaci na'am mustafa daga cikin sunayen mazalin tsira da amince Allah tafi da gani ana cewa mustafa mustafa zababbe tattace shi zababban zababbe ne sallallahu alaihi wasallam to shi mustafa da ke cikin mu ba shi ga suna ne babu sifa in yana neman sifar sai ya dage ko ba kake ba haka nan al'aqib imam al-imam imam malik ibn anas kun ce na rasulun magana hakuri za ku yi na so yi magana tun lokacin da nake hikaito magana dan uwa da yi na ayoyin qur'ani imam malik ibn anas ya kawo abin nan ya kawo kitabul asma kitabu asma'in nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin muwadda babi kitab ya ware na sunayen manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan to kamar yadda yake sunayen Allah ba a kirkirar su sai wanda ya bayyana ma kanshi ko manzon shi manzon tsira ya bayyana a cikin hadisi ingantacce haka nan sunayen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sunaye ne su ba a sanya wa manzon Allah suna mun fahimci wannan da ke ko saboda ka tambaya a nan ita ce ɗaha sunan manzon Allah ne ko ba sunan shi ka ce me kai ne ke magana kai ne ke magana to ya fi eh wannan magana da yawa mutane sun ɗauki wai tsaha suna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ɗaha suna ne na abin da yasin suna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kuma wannan ba haka bane abubuwan da zai su nuna maka ba haka bane abubuwa ne da yawa <clears throat> abu na farko dai hukuncin waɗannan kalmomin hukuncin su su ake kira fawaki suwa ayoyi waɗanda aka buɗe surori da su kamar baha kamar yasin kamar alfilamim kamar hamim kamar sad kamar qaf kamar nun duk hukuncin su daya yadda ka bai wa alif lamim fasara haka wannan suke ɗaukan fasara sai da galibi abinda ya ɗauke su kasan duk wani wanda la'alla wani fata ne na alheri yake zaton wai yake akai shine abin da zai dashi shi wasu sun ce wai ai da aka ce faha sai aka biyo aka ce ma an anzalna alaikal qur'ana litashqa saboda haka ya nuna da shi ake eh yawa magana ta gaba ta nuna wani haka da aka ce yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin kuma me za ku ce sai ku ce to idan haka ne ai alif lam ra ma sunan shi ne kenan dan Allah ya ce alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد kuma kai ba kitabun anzalnahu ilaika da wa ake magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu haka sai su ce alif lam ra ma sunan shi ne kenan ko kuma alif lam mim sad kitabun unzila ilaika wala yakun fi sadrika haraj minhu litunzira bihi wa dhikra للمؤمنين معنى بناي أكون وقت مهندة تاسيانون يعني ألف لا ميم صاد في مصوية نما ذا الله صلى الله عليه وسلم على ربا كبير من كمال وانا القبر سنة نما ذا الله سنة يني تبكو كب أمين تفصيل Thank you. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة ما قد كنت سورة مولدي ما في القرآن ما <laughs> لم يزل بجميع صفاته وأسمائه قبل تاغوما كنا Allah ta'ala lam yazal bai gushe ba bi jami'i sifati wa asma'i da dukkanin sifofin shi da sunayen shi ma'ana sunayen shi da sifofin shi sunaye ne da daddu ba fararun sunaye bane ba kuma sunaye ne da aka halicce su ba ta'ala an takuna sifatu makhluqa sarki ya tabbata ga Allah a ce sunayen shi wai halitta an takuna sifatu makhluqa tsarki ya tabbata a ce siffofin Allah ta'ala siffofi ne da aka halicce su tunda shi Allah ta'ala ba halitta ne shi iya halittar sauraka sunayen shi ma ba halitta ne hakan nan siffofin shi ba halitta ne wa asma'uhu muqaddasa hakan nan tsarki ya tabbata ga are ga Allah ta'ala a ce sunayen shi sunaye ne fararun sunaye ba sunaye ne da yake da su tun ba aga wani yana da bayyana aqida ta ahlus sunna wal jama'a cewa Allah ta'ala yana da sunaye sunayen shi kuma kyawawa ne sunayen shi ba halittu ba ba halitta Allah bane sunayen shi kuma ba muhaddasa bane hakan nan yana da sifofi sifofin shi kuma madaukaka ne sifofin Allah ta'ala ba halitta bane sifofin Allah ta'ala kuma ba muhaddasa bane dole ne shine farko abin da malam ya magana ya ce min wajibi umuri diyana dole ne wajibi ne mutum ya kudurta waɗannan abubuwa a zuciyar shi kallama musa bi kalami gabata goma sha ɗaya alladhi huwa sifatu zati la khalqu min khalqi wa tajalla lil jabali fa للجبل فصار min jalali wa anna al-qur'ana kalamullah laisa bi makhluqin fa yabid wala sifatin li makhluq fa yanfad gaba ta nan ta goma sha ɗaya kallama musa bi kalamihi Allah ta'ala ya yi magana da annabi musa Isa ya kiran shi kalimun ma kuskure ne kai ce da musa ungo ku kallamu ba cewa kallamu in ka ce kallamu maganar Allah kenan ko kalamun la maganar Allah kenan shi musa goku maganar Allah ne shi musa goku ai halitta ne ita kuma maganar Allah ba halitta Allah bane to da ko ka ce musa ko ka ce kalimullah wanda ya magana da Allah eh kallamullah kallamu suke cewa eh kallama Musa bi kalamihi Allah ta'ala yayi magana da annan Musa bi kalamihi da maganarsa allazi huwa sifatu zati wanda yake magana Allah ta'ala din da i da annan Musa sifa ce ta sa domin daga cikin sifar sa akwai mai alkalam mai magana kuma tana zuwa da sifa ta fi'il domin sifa ta fi'il ita ce ta tajaddad tana maimaituwa kun fahimci wannan ko kamar yadda muke tsawaita magana lokacin da muke ha'iya cewa akwai sifa zatiya akwai sifa fi'iliya sifa fi'iliya ita ce take maimaituwa kamar wa qul yanzul jabbaru fi kulli lailati bila kaifa dalla al-wahid al-mutamaddahu ka ga nuna fi kulli laila nuzul din yatajaddad kenan kun fahimci wannan ko to shine magana Allah ta'ala ita ma ta tajaddad tana maimaituwa Allah ta'ala ya yi magana da annabi Musa sannan ya yi magana da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar Isra'i ko bai magana da shi ba kai shi fa auha ila abdihi ma afa ma kadaba alfuadu ma ra'a ya yi magana da shi hakan nan kuma zai yi magana da yan aljanna a jira aljanna wannan ya tajaddar ko lam ya tajaddar ya tajaddar wannan sifa fi'liya kenan to amma shi maganar sifa ce ta zatin Allah <clears throat> subhanahu wa ta'ala <coughs> sifa ta magana sifa ce daga cikin sifofin Allah ta'ala cewar Allah ta'ala mai magana ne kuma yana magana a duk lokacin da yaso wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wannan aqida a sha'ira ma sun faɗe ta sai dai suna gurguntar da ita sai a ce al-kalamu, mai magana ne ba da baki ba <coughs> kowa ka ki jawa to yanzu idan ka ce Allah mai magana ne ba da baki ba ka kawo wata bid'a domin ka ce ba da baki ba wa ya ce maka ba da baki ba wa ya ce maka da baki abin da yake daidai shine ka ce Allah ne magana ne to su gudun kada su kamanta Allah da halitta sai suke azarbaki suka ce ba da baki ba da suka ce ba da baki ba sai suka kamanta Allah da jama'a da kararren abu wanda baya motsi maimakon wa sun gudu da abin da suke gani fitina sai suka afka ma fitina da tafi wannan ko ba ka yake ba domin Allah ta'ala ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi babu wani abu ba sai yana tasbihi yana gode ma Allah ta'ala ma'ana hatta wannan rediyon tana yi kenan hatta wannan littafin yana yi hatta fankokina suna tasbihi walakin la tafqahuna tasbihahum sai da ku ba ku fahimta tasbihin da suke yi to da baki suke ko ba da baki ba ka a tana da baki ka sani ba ta da baki ka sani eh ba da baki ba nan za ka iya cewa bakin kofa muka ce masallaci to amma na daga littafin nan na hafa yana tasbihi da baki ko ba da baki ba ba da baki ba to yanzu ka ce Allah yana magana ba da baki ba kana so ka kamanta shi da mai kenan ko ba kake ba Allah ta'ala yake cewa a cikin surat wa sura barin faɗa ku faɗi surat wani ma zai faɗi surat baka tinka ba baka tinka ba eh akan wannan maganar yake cewa sun masawa ila sama'i wa hiya dukhanun fa qala laha walil ardi tiya qawan aw karhan qalata atayna qa'in wa taghfir dukhan sai gaba wannan fusilar da shafin farko ya kai ya hama ne sun fara sun fara shugaban abubuwan Allah ta ke cewa sun masawa ila sama'i. wahiya dukhanu ita sama kenan fa qala laha sai Allah ya ce mata ita me kenan walil ardi ya kuma ce ma kasa nawa kenan mana Allah ya ce ma kasa ya ce ma kasa ne ce da su itiya an aukar han qalata sai sama da ƙasa suka ce ataina qa'iin to yanzu da baki suka faɗa ko ba da baki ba to zan ga ce Allah yana magana ba da baki ba kai kai kankan ba ka kamanta shi da sama ka kamanta shi da ƙasa ka kamanta shi da bulo mai yanci tara ka kamanta shi da bulo mai yanci shida ka kamanta shi da bulan siminti ka kamanta shi da bulan ƙasa domin ji suna tasbihi kuma ba da baki ba saboda da kuma sai ta taka fanfan sosai da sosai Allah yana magana wannan ba sai na sake maimaita irin abubuwan da muka faɗa lokacin da muke hariya ba ma'aikin Allah tsira da aminci Allah tabbata a garshi ya ce akwai wani dutse a kofa shiga maka in zai shiga maka aka hanyar shi ta zuwa maka a duk lokacin da zai huce sai dutsen ya mashi sallama da baki ko ba da baki ba ba da baki ba kututturen dabino da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su fata gare shi yake hawa hudu ba a masallacin shi har kafin a zo a yi mai a yi mumbari duk kuna karanta a tsira da aka yi mumbari sai manzo Allah ya hau kan sallallahu alaihi wasallam ya hau kan wannan mimbarin sai aka ji shi ku kututturen dabinan ya kyakyace da kuka duk muna karanta wannan cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da mai kuka da baki ko ba da baki ba ba da baki ba to yanzu ka ce yana magana ba da baki ba ka kama sai da kuturan da biyu ne kenan in kuma ka ce yana magana da baki to mai hujjarka saboda haka kawai sai ka fassara Allah ta'ala yana magana kawai kuma magana Allah ta'ala la khalqu min khalqi ba halitta ne daga cikin halittun Allah ta'ala ba ka sani fa magana Allah ta sha bamban da ta kafa magana Allah tana magana ka tana da farko tana da ƙarshe ko ba ta da farko ba ta da ƙarshe yo kai ga garancin kamar ta kana da farko kana da ƙarshe balle magana ka ko ba kai ke ba amma magana Allah ta'ala ba ta da farko ba ta da ƙarshe kamar yadda shi ba shi da farko ba shi da ƙarshe yanzu idan muka samu biro kwaya dubu za su iya rubuta adadin maganganun da kai tun daga tarin da kai lokacin da aka ka zuwa yau magana ka biro dubu to dubu goma eh adadin magana da kai to miliyan daya biro miliyan daya a gaba ɗaya shekarunka za su iya rubuta maganganunka gaba ɗaya a kai ku biro miliyan ɗaya fa biro miliyan ɗaya magana magana magana eh eh ya isa ya isa ya isa zai yi ko ba zai ba to biro miliyan goma kuma ya ci wannan to abinda yanzu da akwai wani limit da zai iya yi wa a ce an san za a iya rubutewa na san biro miliyan goma za su rubuta magana ka gaba ɗaya da kai su biro miliyan goma da na san duk magana da kai a yau biro miliyan biro ɗaya sai ya ragu na ka ce za a rubuta ka ba zai ƙare ba hmm? magana Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa me yake cewa to to shi ke ni da wakati mana neman alarmomi walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam wal ya muduhu min ba'di sab'atu abhur ma nafir fil matullah Allah ta'ala ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlam a ce duk wata bishiya da ke bayan kasan nan Nigeria Africa gabata tsakiya da gabata kudu da gabata arewa da gabata yamma duk duniyar nan duk wata bishiya da ka sani a aqlam ta zama alkalami wanda za a dinga rubutu da shi ولا أنا ما في الأرض من شجرة أقب ولا أنا ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده يا زمانكم ما أسمع البحر وش البحر ما البحر إيه كوجي ما يسمونه تورنتي؟ آه أوشن شيء المحيط يوم a kai ريبا wannan wannan na Legas mai sunan shi ocean ne ko haka zai kiran shi to irin shi a sami irin shi shine albahar kaman bahar nil kaman bahar furat a sami irin su guda bakwai su dinga rubuta maganganun Allah ta'ala sai itatuwan da kogunan gaba ɗaya sun ƙare magana Allah ba ta ƙare ba walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu an samu ba ɗaya kenan min ba baji sab'atu abhurin an samu nau kenan takwas kenan wannan ba wai in ka samu tara za su yi bane an faɗa maka wannan domin ka san abin yana da yawa min ba baji abu abhurin ma na fi da kalimatullah sai suratul kafi laukan bahar midadin to shi kenan duk waɗannan ayoyi suna nuna cewa kenan babu wanda ya san ƙarshen magana Allah ta'ala magana Allah ta inda a kaddara za a rubuta ta ba za ta rubutu ba a kaddara to duk waɗanda zai san ƙari magana ba ta ƙari ba subhanahu wa ta'ala ka san magana shi ba irin ta ba ce la khalqu min khalqi magana Allah ta'ala ba halitta ne daga cikin halittar Allah ba wata zai gan shi ba za mu zo magana can gaba ba za mu tsawaita a nan ba sai ba zai amma a kaddara ya kallaci wannan dutsen idan dutsen ya tabbata to zai gan shi in dutsen bai tabbata ba to ba zai gan shi ba da kira ta gaggan jikin dan adam da kira ta makikin dutse irin wannan dutsen wanne ne ya fi karfi eh margamargan dutse kenan da ka fada kwara fada maka ko ana samu sauki sauki ko ba ka yi ba da ka fada ma dutse Allah ya ke da dutse ya fada maka wanne fi sauki sauki eh ya dan fito gizo ko? to ka dubi kira ta halin kira da aka yi wa dutse irin wannan dutsen sai Allah ya ce kallaci dutsen Abdullahi dan Abbas yake cewa a hadisi da Ibn Kathir ya kawo tiryan tiryan da maganganun sahabbai da tabi'ai da magana Allah sallallahu alaihi wasallam a tafsirin wannan aya da ke cikin suratul A'raf Ubangiji Allah ta'ala ya bayyana da wani bangare na yatsansa sai dutsen ya zagonye gaba ɗaya kawai wani bangare ne ya kunsa mana daga sifofin Allah ta'ala akwai mai kenan akwai yatsa kenan ka daina nuna da yatsanka imam ahmad bin hanbal ya ce duk wanda ya fassara cewar Allah ta'ala yana da hannu eh haka Allah ta'ala yana da hannu sai ya motsa hannun shi to ku yanke hannun nashi dan yana so ya zama al-mushabbe yana so ya kamata hannun shi da hannun Allah in kana son wannan bayanin ka sami abin nan shi Allah ta'ala laisa ka misli shay wa huwa samiul basir an ce yana da hannu sai ka motsa hannunka kana zo ka ce irin naka ne kenan yawwa aqida ta ahlus sunna kenan Allah ta'ala yana cewa nuqallibu afidatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun ka duba kitabu tafsir na Turmudi da kitabu tafsir na Bukhari insha Allah da da tafsir na Ibn Kathir duk sun kawo waɗannan hadisan lokacin da suke fassara wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitabi wa khawru mutashabihat duk sun tabbata Allah ta'ala yana da yatsa mai Allah tsira da aminci Allah tabbata gare yana cewa babu wani mutum face zuciyar shi tana haka tsakin yatsun Allah ta'ala yana juya su yadda ya so ma'ana yanzu Allah ta'ala yana da ne yana da yatsa sai ya bayyana da wani bangare na yatsan sai dutsen ya ya gaba daya to dutse bai iya daukan nauyin bai iya daukan hasken Allah ta'ala ba ina ga gangan jikin na adam eh ka tuna fa ko wani haske ko a yanzu shi gaba na zamani in ana nema a illata mutum a ido akwai hasken da za a saka mishi sai ya lalata mai ido saboda ya fi karfin halittar da Allah ta'ala ya mishi saboda sai Allah ta'ala ya ajiye ganin shi ga mummune kaɗai ran tashi alkiyama a cikin aljanna saboda an mutu kyakkyawan ginin da ba irin wannan ba fahimci wannan ko ginin da ba wannan akewa ba an mishi ginin da zai iya ganin Allah ta'ala a kuma ga ko an wuta ba ma kullama naguzat juluduhum badallahum juludan ghayra halil buqul azab ai ginin da za a musu ba gini ne da wuta da ta yi lata cinye ba a'a Allah dai shi tsare mu kawai Allah shi kiyaye mu to Allah ta'ala da ya bayyana sai dutsen ya zama dakkan tirbaya min jalali saboda girman Allah ta'ala kaga ya nuna hasken Allah ta'ala ba irin hasken mutum bane Allahu nuru samawati wal ard masalun nurihi kamishkatun fi misbah wa annal qur'ana kalamullah kuma alqur'ani magana Allah ta'ala ne laisa bi makhluqin qur'ani ba halitta Allah bane faybi balle ya lalace kun fahimci wannan kasan haka kawai in ka aji in ka ajiye fefa sannu wata rana kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba gara ba zago sai kawai kana taɓa ta sai ga can gefen ya zagon ne ko ba ka yake ba to wannan alqur'ani ba halitta bane da zai yi wannan wa kullu ghairu makhluqin kalamu malikina bizalika zana al-atqiyahu wa afsahu wala sifati li makhluqin shi kuma alqur'ani ba sifa ne na wani wanda aka halitta ba fayan fadi balle a ce ya ɓace don shi karan shi wanda aka halitta ma wata rana sai ya ɓace ba sifa shi ba to kuna cewa zaidu mutum ne dogo fari ga jere baki dogo fari baki jere da ya mutu kuma fa sufa tana ina ya tafi da ita saboda shi halitta ne shi alqur'ani ba halitta Allah ta'ala bane saboda shi din ba halitta bane ma mai maganar ba halitta bane subhanahu wa ta'ala za mu je gaba ta gaba والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادر الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجر على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله فكل ميسر بتيسير بتيسير إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى خالقا لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآدابهم وانا قبتنا دا قبت وقوم شاهدين كما تنا دا اوكينا سوى دا مش شاهد سوى دا مش قبابي هنا قدرة وبالقدر المقدوري أي فإنه دعامة إقد الدين والدين أفياه فالروح ما شاء الله muna da mahaddata qur'ani muna da mahaddata hadiya insha Allah ta'ala muna da mahaddata lamiya. wal imanu bil qadri khairi wa sharri na daga cikin shika-shikan imani mutum ya imani da abinda Allah ta'ala ya kaddara wannan ko rukuni ne daga cikin rukunan imani guda nawa guda shida farkon wanda ya fara yin inkarin wannan shine ma'abad al shine ya farkon wanda ya fara wannan inkarin imani da kaddara shi kuma ya bayyana ne a basara dama manzo Allah ya ce ala ina fitna ta hahuna min haythu yatalu qarnay shaytan ya nuna abin da ya shafi Bagdad, Iraq a yanzu da sauransu wani bangare na nan dai wannan har zuwa iran har duk wannan ayarin duk da shi an ci da maguzanci da addinin buda da addinin bautar wuta da duk ba ga fita na wuraren ke ba duk ba ga fitattun ta na suke ba haka masu da wace ce ala inda fitina ta hahuna min haifu ya tsalo kallon shekar to su ne farkon waɗanda suka fara yin inkari na alkadar shi ma'abad aljuhani irin wannan annoba tana tashi sai aka samu zaratan mutane kamar su yahya bin ya'mar da kuma umayyad bin abdurrahman al-himyari mutum nau kenan mutum biyu suke takakkiya daga birnin basara zuwa birnin madina suka zo domin su yi tambaya su bi wannan magana suna shigowa masallacin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi sai suka iske abin Abdullahi da Umar kago sun yi tsuntuwa kenan matsala idan ta tashi ba ana ta a gari ne ko ya tofa albarkacin bakin shi ba ana samun masana harkar su magana kun ga da sun tsaya a basara suna kowa yana fatawa irin da ake yi da wanne yake jin albin bawon da wanne albin bawon yake jin shi duk idan matsala ta addini ta taso kowa tofa baki yake yi amma idan matsala ta rashin lafiya ta yi ga wannan ya karanta eh, abin nan aikin kasa ya karanta wannan ya karanta abin nan yadda ake kiwon dabbobi ne ya yi farfesa wancan ya karanta yadda ake noma kowanne farfesa ne amma ga mara lafiya a gaban mu kowa sai dai a zira ido a ce do Allah mota wani tana kusa do Allah a kirawo likita babu wanda ya yi sa koda ya gwada mishi allura ne ko ba ka yake ba to amma matsalar addini da tafi wancan hatsari domin wancan gangan jiki ne ko da an bata gangan jiki ake batawa shi kuma matsala ta addini zuciya ake batawa wacce take idan saluhat saluha al-jasad kullu wa idan fasadat fasada al-jasad kullu amma magana ta addini kowa sai ya tuhu baki shi kamar yadda muka ambata wani alifin ba wajen shi yake wani kuma <laughs> amma zai ga yana ta mala saboda irin wannan su da suka tace kawai sai suka tashi suna zuwa suka samu abdurrahman abdullahi dan umar suka faɗa mashi yace ku faɗa musu abdullahi dan umar ya barranta da su sun barranta da shi da a kaddara suna da mallakar abin da yake a duniya gaba ɗaya na zinari su ciyar da shi domin ɗauka addinin Allah Allah ba zai karɓa ba har sai sun yi imani da alƙadar ma'ana sun mai kenan yanzu sun fice wa qad dakhalu bil kufri wa qad kharaju kun fahimci wannan da ke ku saboda imani da kadara yana daga cikin rukunnan imani guda shida khairihi wa sharri duk abin da Allah ta'ala ya kaddara na alheri ko na sharri kun fahimci wannan ko shi sharri yana cikin mafulat yana cikin makhluqat ayyuka abubuwan da Allah ta'ala ya halitta dan ya ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle mu kowanne abu mun halicce shi bi kadar da gwargwadon yadda al'amarin shi yake kasancewa wa kana amrullahi qadaran maqdura daga dole mutum ya imani da wannan kullun yusibana illa ma kataba Allah lana kuwa maulana mutum ne ya ce ma je ka gani a me za ka gani sai ga alheri ko akwai abin da za ka gani wani ba alheri ba eh lan yusibana illa ma kataba Allah lana to amma ana jingina sharri ga Allah ta'ala kai tsaye eh ta Allah tsira da aminci Allah tabbata gare yana addu'a yana cewa wal khairu kulluhu fi yadayk alkhairi kaf din shi yana hannunka ne sai ce wa sharru laysa ilayk ma'ana ba a jingina sharri tsantsan shi ga Allah ta'ala yana daga cikin halittun Allah ta'ala ne ah, dubu aljanu mana me suka ce mai aljanu suka ce ba na suke mutum da ya kasance shi eh mai aljanu suka ce suka ce wa anna la nadari a uri da bi man fil ardi am arada rabu kuma rashada kun ga sharri sai suka dingina ma sai suka ce abin nan a uri da bi man fil ardi shin wani sharri aka nufaci waɗanda ke kasa da shi ba su dingina gawa ga Allah bai suka kawo shi بفعل لم يسمى فاعله am arada bihim da rashada ko kuma ubangijin su yana nufin su da wata shari'a huluwihi wa murri komai ɗacin shi da komai zaƙin shi huluwi komai daɗi wa murri da komai ɗaci dama haka rayuwa take laraba suna cewa al-yawmu yawman gaba ɗaya kwanakin da gani biyu ne yawmun laka wa yawmun alaik wata rana ka ci wata rana a ci a kanka wata rana ka faɗi wata rana ka ci riba ba ka rayuwa take ba duk wanda yake zai shiga kasuwanci a yau da nufin cewa sai dai ya ci riba ya yi kyakkyawar dabara su kansu yan kasuwa ba za su yi ma ba dan su haka abin yake kullum ko dai yau ka ci ko yau ka hau yau hauka haka abin suke dole ne mutum ya imani da waɗannan wa kullu zalika qad qaddarahu Allahu rabbuna dukkan waɗannan abubuwa Allah mahalicin mu ya kaddara su wa maqadir umuri biyadi abubuwan da ke kaddara al'amura gaba ɗayan su suna hannunsa wa mastaruha an qada'ihi kuma duk tushen su asalin su suna da Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa kamar a wancan kara mun faɗi waɗansu abubuwa a babin kankara ba sani ba yau mu ƙara ko mu tsaya akan waɗancan da muka ambata a babin ha'iya hmm? shi abubuwan da Allah ta'ala yake kaddara a kashi kashi akwai waɗanda Allah ta'ala ya bawa kai shi sani su su kaɗai akwai abubuwan da yake sanar da mala'iku su abin nan a daren da ake yin budget ɗin abin da zai wakana a wannan shekarar wani dare kenan eh me dalilin ku ai baka ce lailatul kadar din ba me dalilin ka inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amr min indina a cikin wannan daren yufraku kullu amrin hakim ake bayyana dukkanin al'amura cike da hukunci filla filla daki daki a wannan daren a wannan daren na lailatul kadari, ake Allah ta'ala yake bayyana ma mala'iku abin da zai bayyana musu na wannan shekarar ku fahimci wannan ko ma'ana a wannan shekarar za a bai mala'ika malakul mauti mala'ikan mutuwa mai sunan shi ma yawwa farro ya ce malakul mauti kuma kun ce a zara'il Allah ya ce kule zauka kuma malakul mautin da biyu kila biku in ga ji a zara'il muna bin ka bashin dalili in ka ce a zara'il to a ina Allah ya ce sunan shi a zara'il ko manzon shi ya fara maɗaga ma zo gobe a wannan daren Allah ta'ala yake bayyana wa mala'ikan mutuwa a wannan shekarar ga waɗanda kwanan sai ya kare a wannan shekarar su ya yi fara kullu murin hakim a wannan dana ake bayyana al'amura gaba da ina jin wannan jumla ba mu faɗe ta ba lokacin da muke haƙiya kuma mu faɗi wannan jumla ba faɗi wannan ba ilimin kaddara ko alƙadar yana da rukune guda guda hudu mun faɗe su a wancan za mu sake maimaitawa saboda yan uwa da ba su wancan karatun ba waɗannan abubuwa kashi-kashi ne wannan mun faɗi kashi ɗaya kenan a wata zauren in Allah ta'ala yadda za mu sake ƙarawa yadda Allah ta'ala yake bayyana al'amura martaba ta farko ita ce al'ilmu dole ne mutum ya san a daga cikin rukunin kadara shika-shikan imani da kadara dole ne ka san Allah ta'ala ya san komai ka yadda Allah ya san komai shine ilmullahi al-azli fi kulli ma huwa ka'in mun faɗi wannan a daura ta gabata mun faɗi wannan a dauratu ahlil aqida da muka yi a watan rabiul awwal a garin kwaku na da mun faɗi wannan zari mu sake tsawa ne kawai sai abu na biyu kitabatu kulli kulli ma huwa ka'in Allah ta'ala ya rubuta dukkan wani abu da zai kasance fil lahil mahfuz a cikin lahil mahfuz wanda yake qur'ani ma yana cikin lahil mahfuz ko daga nake Inna hula laqur'anu karim fi kitabin maknun hakan nan kuma ya faɗa a ƙarshe ƙarshen wasu ma'i za ta buruj yake cewa eh bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz ma'ana shi ƙur'ani ɗin yana cikin lauhin mahfuz kenan ubangiji Allah ta'ala ya rubuta komai qabala khalqi samawati wal ard ma ki Allah tsira da aminci Allah tabbata gare yake cewa Allah ta'ala ya rubuta komai tun kafin Allah ya halicci sama da ƙasa da shekaru 50 bi hamsina alf sana da shekara hamsin, Allah ya rubuta komai duk wani abu da ke wakana Allah ya rubuta shi tun kafin ya halicci sama da ƙasa da shekaru dubu hamsin dubu hamsin ba hamsin ba harshe da shekara dubu hamsin ma'ana saura shekara dubu hamsin a halittu sama da ƙasa Allah ya gama rubutun komai sau haka ta haƙura in Allah ta'ala ya rubuta za ka yi za ka yi kai dai kama hanya kawai kamar misali ne mutum ya zo nan da bidiyo ya ɗauka ya bi mu layi layi nan ya ɗauki kowa a je bayan sallar isha a sa kasa ɗin in dai an dauke ka za ka kora ka ba in ba in dai ba ya yi maka ya yi ɗinka ba ai kaga za a ganka in ka hakura ka daina hange hange za a ganka insha Allah ta'ala ba hankali Allah ta'ala ya gama rubuta komai kai dai kama hanya fa kullum yassaru lima khuliqala kowa za a taiwake mishi hanyar da zai je ya samu abin da Allah ta'ala ya halitta mu yasa ya kaddara mu yasa ke cewa zafin nema ya kawo samu ko sai ga wani malam wani ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri na biyu ya yi digiri na uku ya kammala digirin digirgir kenan a kan lissafi da yadda ake samun kuɗi amma malam abin da zai karin kumallo sai an agaza mushi eh? sai ya je mai gindi mai giretu ya samu abinci duk ma'aikatar da ka sani ya zage ta neman aiki bai samu ba amma ga wani nan rubuce shi da adamu ma bai zai iya rubuta sunan shi ba ba wai da boko ba a'a da adamu ma da kyar illa bi shi lamfus zai iya rubuta sunan shi amma Allah ta'ala ya turo mai dukiyar gatanan kawai ya ɗauko ne shi sune ne shi haka Allah ta'ala yake yi yadda ya ga dama la yus'alu amma ya fa'al ko misali kawai shi ko ba kake mana sani tawwa mashi'atullahi wa iradatu rukuni nawa kenan Lauku. dole mutum ya da cewar Allah duk abin da yake kasancewa ya kasanta ne karkashin mashi'a yarda Allah ta'ala sansa ne yake gabatar da abin wannan kuma baya hana cewa su ma bai suna da almashi'a da Allah ta'ala yana cewa mata sha'una illa an yasha Allah rabbul alamin kun ga Allah ya tabbatar ma kanshi da mashi'a ya tabbatar ma da bayan shi mashi'a sai abu na hudu nan in kullu sama sama muke bayarwa a wancan ganin gaskiya mun dan tsawaita bayani ijadu kulli ma huwa ka'in shine al-khalq kenan Allah ta'ala ya halicci dukkan wani abu da zai kasance idan Allah ta'ala ce Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin kowanne irin abu wannan shine rukuni sharuɗan da ke karkashin al'imanu bil qadar an kun lura kowane ɗaya daga cikin rukunin imanin nan guda shida shika shika imani guda shida to kowane ɗayansu yana da rukuni al'imanu billahi yana da rukuni al'imanu bi rasulillah yana da rukuni al-imanu bi kaza yana da kaza kowanne yana da kaza wannan shiga shikan musulunci kenan ko hakan nan ma shiga shikan imani da kowanne su kowanne ɗaya daga cikin su yana da rukuni yanzu mun karanta rukunan imani da kadara guda hudu wa bil qadari maqduri aykin fa innahu da'amatu kididdini wa dinu afyahu alima kullu ma kullu shay'in qabla kauni Allah ta'ala ya san kowanne irin abu tun kafin abin ya kasance sai kuwa sai ya kasance ka fahimci wannan ko wannan kuma ba shine wai yan me kuke kiran su yan waiza kuke kiran su wane ne masu kirdadan yanayi suke cewa yau za a yi rana yau za a yi waye waye za a yi waye wannan ba wai sun sa abin da zai kasance bane cewa suke yi hasashen yanayi hasashe suke yi ko ba gaba a kasuwanci kuna da kirdadan idan yau sallah yau sauran kwana misali babbar sallah a gaga da sauran to yan kasuwar raguna su ce idan ba a kawo tirelolin raguna gobe da jibi ba da shekaran jibi suna tunanin raguna za su ƙara farashi me yasa suke wannan wasu akan sana'arsu amma wannan ba shi ke nuna tasman hakan bane ko ba a kawo ragunan ba sai kuma su fi yau ma ƙarancin farashi ko ba kai ke ba haka suke ta cewa za a yi ruwa kamar da bakin kwarya sai ga ko da bakin allura ba a yi shi ba ko ba kai ke ko haka ne sai ga ko da bakin allura ba a yi shi ba fajara ala qadari sai abin ya gudana a bisa da Allah ta'ala ya kaddara shi la yakunu min ibadihi qawlu wala amalu illa wa qad qada babu wani magana da wani bawa daga cikin bayan Allah ko wani aiki da wani bawa daga cikin bayan Allah zai yi ko zai faɗa illa wa qad qadahu face tin Allah ta'ala ya hukunta shi ya zartar da shi wasa baka ilmuhu bihi ilmin shi ya riga yi wannan abu ma'ana wannan magana da muke faɗa yanzu nan Allah ta'ala ya riga ya santa ya faɗe ta a yanzu ne Allah ya kaddari mu faɗa sa ba mu faɗe ta jiya ba ba mu faɗa shekaran jiya ba ba mu faɗa shekaran jiya wacce ba sai daidai wannan lokacin kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka kuma da yake a yanzu ne Allah ta'ala ya mu fara gobe ba za mu fade sa ba kuma ala Allah yake cewa ku saurara ya alamu man khalaq Allah ya san duk abin da ya halitta duk gaba su ba abin da ke fauci bace ma Allah wa huwa al-latif Allah ta'ala shine al-latif mai tausasawa daga cikin sunayen Allah akwai me kenan al-latif al-khabir shine kuma ƙwararre wurin ba da labari yudillu man yasha'u fa yakhdhuluhu bi'adli ubangiji Allah ta'ala yudillu man yasha yana atar da wanda ya ga dama kada ka ce wanda ya so kai fasara da ba za a bi ka bashin ta ba yudillu man yasha Allah yana atar da wanda ya ga dama fa yakhdhuluhu bi'adli sai Allah ta'ala ya tabar da wannan bawa da adalcinsa waya yahdi man Allah yana shiryar da wanda yake so fa yuwaffiquhu bi fadli sai Allah ta'ala ya datar da shi da falalarsa fa kullun kowanne ɗaya daga cikin su ko kuma kowanne mutum muyassaru bi tasirihi yana zama mai sauki ne yadda Allah ta'ala ya bashi sauki daga hannunka in Allah ta'ala bai baka sauki ba zai ga hannun ya ki daguwa kayi kayi ka daga hannun yake balle abin da hannun ya dauko ko baya faruwa eh yana faruwa Allah ta'ala bai kadiri ka daga hannun ba sai ga gashi nan ya ki raguwa ila ma sabaka min ilmihi wa qadari ga abin da Allah ta ilmin Allah ta'ala ya riga ya riga ya gabata min ilmi ne ilmin sa qadari da abin da Allah ta'ala ya kaddara min shaqiyyin wannan mutum dan wuta ne au sa'idin ko dan aljanna ubangiji Allah ta'ala tuni ya riga ya kaddara komai ya yi bayanin su filla filla thumma yursalu ilaihi al-malak fa yanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat mhm. kashu a da an riga an rubuta komai da komai ke na'am ubangiji Allah ta'ala yana batar da wanda ya ga dama da adalcinsa yana shirye da wanda yake so da falalarsa ka sani falala ce Allah ta'ala ya maka ita da'awa wallahu ya da'o ila daris salam Allah yana kiran kowa zuwa ga gidan aminci kowa Allah yana kiran shi da'awa ce amma sai ce wa ya hadi man ya sha'u ila siratul yana shirye da wanda yake so zuwa ga tafarki madaidaici kaga shiryarwa wannan khasa ce amma da'awa amma ce yada'u ila daris salam ai kaga da'a yada'u da fili ne muta'addi amma ba kawo mafulin bishi din ba a jumla ta farko wallahu yada'u ila daris salam yana kiran kowa zuwa ga gidan aminci kaga wanda ya ki zuwa wanda bai shiga ba shi ya ki amsawa kenan domin Allah ta'ala ya yanke mai hanzari alam naza allahu ainai wa lisanan wa shafatai wa hadainahu najdain Allah ta'ala ya sanya wa mutum harshe ko wanda zai tantance tsakanin tsami da zaki Allah ta'ala ya sanya mai ido da zai ga mai kyau da mara kyau Allah ta'ala ya mai bayanin abubuwa filla filla su daga babu wani hanzari da zai gabatar a gaban Allah maɗaukacin sarki Allah ta'ala ya cewa wa'alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anitu walakin Allah habbaba ilaykum al-iman وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة دو نعم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان أولا نوكينا نعم. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق wal isyan sai Allah ya ce ulaika humur rashidun wannan suka samu waɗannan su shiryayyu amma wannan da karfin su ko kuwa sai Allah ya ce fadlan min Allah wa ni'ima wannan falala ce daga wurin Allah kuma ni'ima ce daga wurin Allah ba karfin su bane ba dabara su bane ba dabara su bace ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yurid Sarki ya tabbata da Allah a ce wani abu ya kasance a cikin mulkinsa abin da Allah ta'ala bai nufaci wannan ba ma'ana babu wani abin da zai kasance a cikin mulkin Allah ta'ala wanda Allah ta'ala ba su babu shi aw yakuna li ahadin anhu ghinan ko kuma a ce wani yau gashi ya wadatu da Allah ta'ala ai baya bukatar Allah a'udhu billah wannan babu wani mutum a bayan kasa da zai wannan ko ta kowane bangare ko ta bangaren lafiya ba zai isa faɗi wannan ba ko ta bangaren tattalin arziki bai sai faɗi wannan ba ko shi ne wanda ya fi kowa kuɗi a duniya yana buƙatar idan ya kero kaya kamfani shi idan kamfani suka shigo da kaya kuma a siya inda za a ɗauki awa 24 a ce ba za a sai kayan kamfanin shi ba sai ya ga na biyu na uku ya riga ya zama shine na ɗaya ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah kafin ku mabukata ne zuwa ga Allah madaukakin sarki khaliqan li kulli shay Allah ta'ala shine mahalicin komai ala mala yake cewa ku fa saurara huwa rabbul ibad Allah ta'ala shine ubangijin bayi gaba ɗayansu bayi Allah shine abin bautansu shi ya kamata su bauta da cancanta ba wani daban ba wa rabbu a'malihim Allah ta'ala kuma shine mahalicin ayyukansu wallahu خلقكم وما تعملون Allah Allah ne wanda ya halicce ku shi ne kuma wanda ya halicci abinda kuke aikatawa mana aikin Allah yanzu yana daga aikin mutane yana daga cikin mai kenan halitta Allah tunda yana da cikin halitta Allah ya nuna cewar babu wani aiki da za ka yi ko wata magana da za ka faɗa face Allah ta'ala yana da masaniya kanta. A akan wani an samu yan bidiya sun zazzare sun ce ina ko duk wani wanda kaga ya aiki ikon shi ne da kudurar shi imam al-bukhari mai musu da martani a cikin littafi kun da guda da ya rubuta mai suna littafin eh af'alu khalqil ibad suna littafin kenan banda sahih bukhari yana da littafai yana da wani littafin kuma banda wannan al-adab al-mufrad yana da wanne kuma nan ga kuma malamin su ba ka yi can zan ciwo ya faɗa muku kurje yana da a tarihul kabir to daga cikin littafin shi akwai af'alu khalqil ibad yayi bayani filla filla daki daki akan wannan yana da littafin juz'ul qira'a khalfal imam juz'i guda mai hukuncin karatu bayan liman wajibi ne ko wajibi ne ka sani ya dauki matsalar da muhimmanci juz'i guda iwa matsalar wal muqaddiru li harakatihim Allah ta'ala shine wanda yake kaddara dukkan wani motsi na dan adam duk halittun shi gaba daya Allah shine wanda ya kaddara motsin su ah, baka lura ba tun ɗazu baka motsa ba sai yanzu saboda a yanzu ne Allah da Allah ta'ala ya kaddara lokacin da zaka yi motsi sai lokacin yayi sannan zaka motsa in lokacin bai yi ba ba zaka motsa ba wa ajalihim haka nan Allah ta'ala shine wanda ya kaddara ajalinsu yaushe mutum zai mutu yaushe ne mutum ba zai mutu ba yaushe ne waye zai riga mutuwa a gidansu a ɗakinsu Allah ta'ala shine ya kaddara ma kowa ajalinsa babu wani wanda zai mutu kuma facin sai lokacin shi yayi duk wani wanda ka ya mutu ko an kashe shi ko an bindige shi ko an mishi wani abu lokacin shi ne yayi ya mutu kun fahimci wannan ba ba wai an gicciye mishi ba wai an zatse mishi ragowar kwanakin shi bane kun gane bambanci ma'ana inda a gwanda suke gana a'a ai kashi sun da aka yi ne yana da ragowar kwanaki amma na kashi shi ne wai sai ya tafi zai shi sa kake jin sana cewa wai yana karasa rayuwar shi a kabari duk ƙarya ne kuma yanzu wannan ba in ya mutu ya mutu kuma lokacin shi ne ya yi mutu so nawa yana ketare titi ya fi so dubu amma sai a wannan ketare titi ne da iya aka kashe shi mana inda a ce ketare titi ne ke haifowa ya kaga da ya mutu kenan saboda ka ya da titi ajalin shi bai yi na mota ta bugin shi ba sai a yanzu ko ba ka yake ba sannan ya je yaƙi da yawa ya je badar ya je uhud ya je tabuk amma ajalin shi bai yi ba sai a yaƙi kaza ne zai mutu fahimci wannan da kyau ko sannan kuma abu kaɗan da za mu magana ɗoriya a kan wanda muka ambata eh, wanda ba mu ambata ba a babu ha'iya shine al-ihtijaju bil qadar ba a kafa hujja da al-qadar shar'an mutum ba zai zo da motar shi a guje ya kada mutum ba ya fito ya ce haka Allah ya kaddara ai Allah ya ce wa ma kana li an ta mota illa bi lahi kitabun mu'ajjala sai mu ce haka Allah ya kaddara ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi shikenan ko ba ke ba haka Allah ya kaddara sai mu ce Allah ya ce wala kun fil qisasi haya يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن أوفي له من أخيه شيء فاتبعهم بالمعروف وأدعون إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم